Matasa da ke yankin Lantan ta kudu a nan jihar Filato sun ƙudiri aniyar bin hanyoyin da doka ta ayyana don samun sauƙin tashin hankali a yankin nasu. Matasan sun yi wannan batu ne a lokacin da kwamitin sasantawa ta Majalisar Dokokin Jihar Plateau ta ziyarci yankin don jin bahasi da samun hanyoyin zaman lafiya a jihar. Shugaban matasan lantan ta kudu John Zimko ya ce matsalar satan shanu da barnata gonaki shike haddasa rikici a yankin. Mu matasa gaskiya mun ce zancen kwashe-kwashen shanun nan shine wani abu muhimmin da ya kawo hargishi a cikin wannan karamin hukuma. mun zauna muyi yi magana mun ce ko manomin da za su je su kwashe shanu fulanuka gaskiya inda fulani suka yi musu barna su bi hanyoyin da ya dace ba wai za su je su kwakwashe shanukansu ba ne balintani ya kawo ta da hankali. Sarakunan gargajiyan yankin sun buƙaci gwamnatin jihar Filato da ta naɗa musu babban sarki da zai iya tsawata wa duk wanda ya yi laifi kasancewar shekaru 21 kenan ba su da sarki. Kwamitin ya kuma yada zango a ƙaramar hukumar Lantan ta Arewa inda basaraken gargajiya Ponjizini Nimlong Langnim ya bayyana rashin jin daɗinsa da yadda siyasa ya hana kawo zaman lafiya a jihar ta Plateau. Basaraken gargajiyan ya ce rashin aiwatar da doka ya kasance babban matsala ya kuma jaddada batun yin rajista wa baburan da ake amfani da su a ƙauyuka, gina hanyoyi, samar da layin wayan tarho da kawar da shingayen da jama'a ke sawa bisa hanyoyi ba bisa ƙa'ida ba. A ƙaramar hukumar Mangu, kwamitin ya gana ne da al'ummar garin Kaduna da aka kai wa hari, aka kashe mutane aka kuma ƙona gidaje. Dakacin Kaduna Muhammad Ismail Bayero ya yi jawabi kamar haka. Shin menene ne ba mu yaƙi kowa ba, mu zagi kowa ba, mu kowa ba, ƙasar mu mun lura domin da suka shigo sun ƙona Hausawa, sun ƙona Fulani, sun ƙona Femawa, sun ƙona Jarawa, sun ƙona Lumada. To me ake nufi? ya nuna kenan ashe ba bafilmi da yake da damuwar da su ba ba kadai ba ne kasan ne ake sa kwace mana a kawo mana sojoji a sa su a tsakaninmu da su kafin ai boundary adjustment tsakanin barikin ladi da da mangulo gaba a sa mana sojoji wanda za su dinga lura da tafiya da dawowan kowa da kowa Shugaban kwamitin kuma mataimakin kakakin Majalisar Dokokin Jihar Plateau Yusuf Adamu Gagdi ya ce suna kan tattara bayanai don ba da shawarwari da zai kawo zaman lafiya a jihar ta Plateau. To mun gano dai rigingimun ta can Lantan North, Lantan South da Sauki in ka duba da abubuwan da suke faruwa da barikin ladi da Riyom. Ababuwan da za mu yi shine mu nema kiran 'yan uwa Hausawa da Fulani wanda suke ta wancan bangaren Lantan. tunda ba su iya zuwa lantan local government ba mu zauna da su mu ga yadda za mu tantance kuma mu gane shawarwarin da za mu bayar wa majalisa don ganin yadda za a zauna lafiya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.